Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI ke muku maraba cikin sabon shirin mazagai duniya wanda ke waiwaye gami da zaɓar wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka wakana amma fa a makon da ya gabata domin bitar su. Daga cikin batutuwan da shirin wannan lokaci ya waiwaya akwai watsin da kungiyar kwadagon Najeriya ta yi da ƙarin albashin ma'aikatan da gwamnatin ƙasar ta yi abin da ta so ta yi musu albashir da shi a yayin bikin zagayowar ranar ma'aikata ta duniya sai kuma matakin burkina faso na rufe ƙarin kafafen yada labarai bisa rahoton da suka bayar dangane da kisan fararen hula sama da 200 da ake zargin sojojin ƙasar da yi a kenya kuwa ambaliyar ruwa ce ta lakuma rayukan mutane da dama gami da raba wasu kusan dubu ɗari biyu da mahallansu daga ƙarshe kuma shirin na ɗauke da tattaunawa ta musamman da ɗaya daga cikin ministocin tsohon shugaban najeriya marigayi umar musa yar aduwa wanda a ƙarshen makon nan yake cika shekaru goma sha hudu da komawa ga mahalicci. Shirin mu zagaye duniyar na wannan makon zai fara ne da yadda bikin ranar ma'aikata ta duniya ta kaya a Najeriya, inda a ranar 'yan kwadagon wato ɗaya ga watan Mayun nan ƙungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta yi watsi da ƙarin kaso 25 zuwa 35 na albashin ma'aikatan ƙasar da gwamnati ta sanar da yi. Inda ta ce ba za ta karbi ƙasa da abin da ta bukata na Naira 615 ga kowane ma'aikaci ba. A wancan lokacin, wakilinmu Muhammadu Kabiru Yusuf ne ya aiko mana da rahoto daga Abuja. dai wasu ma'aikatan suka yi mana balale da ƙarin albashin da suka kira kwai a baka wanda ya fi kaza a kurki. Abu ya yi confusing nawa ne. So gwamnati ya fara ya gaya mana ga minimum wage amount ɗin da ya bada shi. Amma kaso percentage wannan. To mu dai mun ji magana ƙarin nan da aka yi. kuma kin gamsu da shi? Gaskiya ba mu gamsu ba, sai dai kawai abin da Hausawa sukan ce da babu gara ba daɗi. Sai dai kungiyar kwadawan ƙasar ta yi watsi da karin da ta kira shi da wasan kwaikwayo. Kuma Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsaren kungiyar na ƙasa. Wannan ƙari wasan kwaikwayo ne abin da muke bukata shine naira dubu ɗari shida da goma sha biyar ma dukkan ma'aikaci a Najeriya shine mafi ƙanƙanta albashi babu yadda za a yi da wahalhalun da aka sa mutane a fito ana ba su wani dan tsako wanda bai ishe kama biyan kuɗin wutar lantarkin gidanka ba balle abincin da za a ci ko kuɗin makaranta. Amma a nasa ɓangaren Malam Abdulaziz Abdulaziz ya taimaka wa shugaba Tinubu ta fannin yaɗa labarai bayyana cewa ya yi ƙarin ɗaya daga cikin alƙawarin kyautatawa ma'aikata da shugaba Tinubu ya yi. Shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ɗaya daga cikin alƙawuran da ne ne ƙoƙarin kyautata walwala da jin daɗin ma'aikatan gwamnati. kuma wannan kyautata walwala da jin daɗin ma'aikata ya kunshi al'amura daban-daban ba wai karin albashi kadai ba yasa gwamnati ta fito da hanyoyi da za a rage wa ma'aikata da kuma sauran 'yan ƙasa raɗaɗin jin zafin wannan cire tallafin mai. A daren jiya ne dai mahukuntan suka ba da sanarwar ƙarin albashin na kaso 25 zuwa 35 cikin 100. Muhammad Kabir Yusuf abu jarafa ya Hausa. To daga batun ƙarin albashi sai na ƙarin kuɗin wutar lantarki a Najeriya, da makon jiya 'yan ƙasar da dama suka fusata da kalaman ministan wutar lantarki Adebayo Adelabu wanda ya ce ko dai 'yan Najeriya su amince da ƙarin kuɗin wutar lantarkin ko kuma su gaza samun hasken wutar ɗungurungum a ɗaukacin ƙasar nan da watanni uku. Ministan ya bayyana haka ne a lokacin da ya bayyana gaban kwamitin Majalisar Dattawan Najeriya mai kula da sha'anin wutar lantarkin wanda ke gudanar da bincike game da ƙarin kuɗin wutar da hukumar kula da lantarkin ƙasar NERC ta yi. Abdulkadir Haladu Kiyawa ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kamar yadda za a ji cikin rahoton da ya haɗa mana. Kalaman ministan wutar lantarkin na Najeriya dai a iya cewa ya yi wa al'ummar ƙasar famu game da batun ƙarin kuɗin wutar da aka yi a baya-bayan nan mafiya yawan al'ummar ƙasar dai na ganin batun a matsayin abin da ke ƙara nuna rashin tausayin talakawa ƙarara a zukatan shugabannin ƙasar. to a maimakon alallashe mu a wani ɓangaren sai kuma aka ƙara dai ƙara mana wata azabar shin idan an ƙara ita ma wutar lantarkin za ta ƙaru ne karin ba shi ya fi yi wa mutane ciwo a rai ba fiye da yawan ɗauki da ake yi. Masu fafutuka dai na ganin wannan gazawar gwamnatin Najeriya ce da ke ikirarin kawo sauyi ga malam talaka. Kwamadar Bello Basi fage ɗan gwagwarmaya ne kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Yau TCN za ta iya gaya maka cewa ta yi transmitting abin da disco ɗin nan sun gaza karɓa. Kuma ana ganin disko ɗin nan suna zuwa suna tare gidajen mutane akan cewa sai an biya su kuɗin wutar lantarki kuma babu wutar lantarki ɗin nan. Kuma regulatory bodies ɗin nek waɗanda ya kamata a ce sun yi wani abu akai ba sa komai akai saboda haka magana ce ta shugabanci ana amfani da matsalar wutar lantarki da matsalar man fetur duk da kasancewar arzikin Najeriya ne ba dalilin da zai sa a ce wutar lantarki ta tsada a Najeriya duk wani sos da kasan ana samun wutar lantarki a duniya Najeriya tana da shi wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar kasar ke kukan cewa suna ci gaba da ɗanɗana kodar su sakamakon karancin man fetur da kuma tsadarsa baya ga hauhawar farashin kayayyaki da ya ci ya cinyewa abdul kadir haladi kiyawa lagos arafai to har yanzu dai shirin na mu zagaye duniyar na najeriya inda a makon da ya gabata 'yan kasar da dama suka ji jiki saboda fama da matsalar karancin man fetur ɗin da ta shafi harkokin yau da kullum inda fasinjoji suka rasa ababen hawa bayi ga tsawwala farashin da masu motocin haya suka yi kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na abdurrahman gamba ahmad kalilan ne daga cikin gidajen mai a sassan najeriya ke sayar da shi ga jama'ar da ke shafe tsawon sa'o'i kan layi suna dakon sayan man cikin wani yanayi na wahala ga abin da saifullahi balarabe ke cewa daga birnin kano ban samu mai ba na kai yau awa goma ina neman mai don tun asuban fari yau na shiga gidan mai ina neman mai ban same shi ba Karshe ma da na zo kaina aka ce gidan man sun rufe shi haka na fito na koma wani layin sannan daga baya bayan mun gama ban shawo man ba na ƙara dawowa na ga gidan man kuma igin suna bada mai sun munafunce mu wancan baya ban da tsada mun je wajen dan bumburutu ma a babur muna tura aka ce mana sai mun bi layi wajen dan bumburutu Murtala Ibrahim wanda ya turo babur dinsa a ƙasa saboda rashin man a Kano shi ma cewa yi. Wai to mai ne kawai dai gashi nan babu di inda ka tsaya ma ka in bai kai baya za ka yi ga wahalar rayuwa ga tsada ga babu mai ba komai dai ga baki ɗaya dai abin da yake faruwa. Tuni dai masu motocin haya da 'yan babura masu kafa uku suka karawa wa fasinjoji kuɗin jigila yayin da wasu suka gwammaci shafe sayyada zuwa wuraren aiki. To koyaushe ake sa ran wannan matsalar ta karancin mai ta kau? Alhaji Bashir Dan Malam shine shugaban kungiyar dillalan man fetur da iskar gas ta Najeriya. To kaga kamar yadda aka ba mu tabbacin cewa an warware wannan matsala ana kan magana da su masu jiragen da kuma abubuwan da suka katar naki domin wa muna yawa mutane albishir insha Allah an samu an warware wannan motocin mu dama suna nan a depot depot din kawai za su lodo su zo su ka al'umma kuma wadatar da jama'a insha Allah. To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda a jumar da ta gabata aka gudanar da bikin ranar 'yan jarida ta duniya. wadda ta riski 'yan jarida a kasar ta Nijar cikin hali na rashin tabbas kan makomar aikin nasu bayan da gwamnatin mulkin soji ta fara garkama 'yan jaridun gami da fara neman wasu ruwa a jallo bisa zargin su da yi wa kasar zagon kasa. Michael Kursin na dauke da rahoto a kai. Batun kamun 'yan jarida guda biyu da suka hada da Usman Tudu tsohon daraktan rediyo amfani da Sumana Idrisa Maiga na jaridar 'yan kaitar da kuma bayan da aka samu kan 'yancin fatar albarkacin baki su ne suka mamaye taron 'yan jaridar kasar Nijar a irin wannan rana a cewar Abdul Alhaji sama na TV gaskiya. Ganin cewa lalle mulkin soji ne duk da yake da farko ba ga wasu taku-taku da ake haka wanda suke iya ka halgaba amma ga yanzu dai mun fara shiga wani yanayi wanda yake gaskiya duk inda dan jarida yake dai dole hankalin shi ya tashi. Shi ko Muhammad Muntari magajin garin Manzo na rediyo niyya aiki cewa yayi bayan fargaba akwai talaucin da ya mamaye yan jarida da kafafen sadarwa baki daya. A wannan matsayin na rayuwa da aka shiga ba wani abu ake samu ba wani kudaden shiga da sauransu kuma rayuwa kuma ta yi tsada yanzu za ku gani inna lillahi kawai sai dai a hankali. yayin da zai dauki kanshi ma ya dauki iyalan shi kenan kun ga kawai aikin jarida a Nijar makoma shi sai hawa eh, Allah da ya gyara kusan daukacin kungiyoyin 'yan jaridun kasar ta Nijar sun yi baki guda wajen yin tir da kamun da aka yi wa 'yan uwansu da kuma halin da suke ciki. Bayan kamun da aka yi wa 'yan jarida, wata matsalar da ta addabe su ita ce ta da aikin zauren 'yan jarida mai de la presse da ke hada daukacin kungiyoyin. Babbar fatar da 'yan jaridar kasar ke yi shine ganin an mutunta dokokin da ke kare hakokin ɗan jarida. Michael Kudisin, Lagos, RFI Hausa. To ana gabda cimma zagayowar ranar 'yan jaridun ta duniya ce a farkon makon da ya kare. Gwamnatin Burkina Faso ta ɗauki matakin rufe wasu ƙarin kafafen yaɗa labarai a ƙasar tare da dakatar da wasu har sai abin da hali ya yi bayan irin matakin da ta ɗauka a kan kafofin yaɗa labaran BBC da kuma VOA biyo bayan ɗaukar rahoton da suka yi na zargin sojojin kasar da yi wa fararen hula sama da 200 kisan gilla. Tarin kafofin yada labarai na yammacin turai ciki har da BBC Afirka da tawagar tashoshin TV 5 Mounts da kuma Voice of America suke sahun farko da suka fuskanci wannan dakatarwa daga mahukuntan na Burkina Faso. Bai da gwamnatin sojin kasar ta zarge su da wallafa labaran kage kan rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta fitar da ke zargin sojin kasar da kashe fararen hula akalla 220 uku. Sashen yada labarai na gwamnatin sojin ta Burkina Faso ya ce gungun tashoshin yada labarai mallakin Faransa na TB5 Mond za su dakatar da ayyukan su na tsawon makonni biyu a sassan kasar yadda za a kulle shafin wallafa labaran su sai abin da hali yayi yi. Sauran kafofin yada labaran da wannan dakatarwa ta shafa sun kunshi sashen labarai mallakin Jamus na Deutsche Welle sai jaridar Le Monde ta Faransa baya ga OS France sai kuma Guardian ta burtaniya sannan kamfanin dillancin labarai na Africa AP IPA da kuma ECOFIN. An gaishe da Azima Bashir Aminu. To yanzu kuma sai Kenya, inda yawan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa da kuma zabtarewar ƙasa a sassan ƙasar ya haura mutane 180 alkalamin da aka tattara tun daga watan Maris zuwa wannan lokaci. Jami'an agaji kuwa na ci gaba da laliban gawarwakin mutane kusan 100 da suka ɓace a garin Mai Mahiyu bayan da taɓo ya binne su a dalilin ibtila'in zabtarewar ƙasa. To a Sudan ta kudu kuwa, hukumomin bayar da agaji na ƙasa da ƙasa na ci gaba da sukar matakin gwamnatin ƙasar sakamakon sabon tsarin karɓar harajin da ta bullo da shi abin da ya shafi ƙungiyoyin bayar da agajin ciki kuwa har da na Majalisar Ɗinkin Duniya. Abin da ya sanya hukumar samar da abinci ta duniya ta fara taƙaita ayyukanta a ƙasar. Mary Ellen McGorty ita ce wakiliyar hukumar ta WFP a Sudan ta kudu. A cikin watanni biyun da suka gabata, mun ga irin nau'ikan harajin da aka sanya wa kayayyakin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shigar da su ƙasar har sau shida, kama daga kayan abinci da kuma man fetur. Wannan zai yi tasirin gaske ga tsadar kayayyaki, kuma ya ma sabawa ƙa'idoji ko kuma uh, dokokin ayyukan jin kai. Waɗannan matakan sun haifar da ƙalubale masu tsauri ga ayyukan jin kai. Saboda haka ne ma, muka rage karfin bayar da tallafi ga masu bukata. WFP tana kashe sama da dala 360 a kowane wata, kuma waɗannan kuɗaɗe za a iya amfani da su wajen tallafa mutum 15,500 da ke neman ɗauki a halin yanzu wfp ta daina shigar da man fetur zuwa kasar kuma wannan ya yi tasiri sosai akan ayyukanmu mun riga mun dakatar da shirin bayar da tallafin abinci ga al'ummar da ke fama da matsanancin karancin abinci a yankuna mafiya nisa na kasar tuni dai lamarin ya shafi mutum dubu sittin kuma adadin zai iya kaiwa dubu ɗari da arba'in da biyar idan ba a gaggauta magance matsalar ba da yawa daga cikin waɗanda aka hana samun agajin 'yan gudun hijira ne da suka tserewa yakin sudan wakilar hukumar samar da abinci ta duniya WFP a Sudan ta kudu. To kamar yadda watakila aka ji a farkon wannan shiri na mu zagaye duniya. A kowace ranar uku ga watan Mayu, Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida, bikin da ke gudana da nufin samar da cikakken 'yancin tofa albarkacin baki. Sai dai a wannan karan ranar ta zo a daidai lokacin da tarin 'yan jarida ke fuskantar tarnaki yayin gudanar da ayyukansu. Azima Bashir Aminu ta duba mahimmancin wannan rana da kuma irin kalubalen da ya dabaibaye aikin na jarida. Bisa al'ada hukumar UNESCO ke jagorantar gudanar da bikin ranar a kowace shekara da nufin baiwa 'yan jarida cikakkiyar damar samun bayanai da kuma yada shi baya ga samun damar iya sharhi ko tofa albarkacin baki kan dukkanin lamurra ba tare da nuna musu tsangwama ko kyara ba baya ga baiwa ma'aikatan na jarida cikakkiyar kariya daga dukkanin barazana ko harhare. Kamar kowace shekara a wannan karan ma hukumar ta UNESCO ita ke gudanar da bikin ranar da haɗin gwiwar gwamnatin Chile a birnin Santiago yanda gangamin bikin ke gudana a fiye da ƙasashe ɗari. Taken ranar a bana shine halin da aikin jarida ke ciki a wani yanayi da duniya ke fuskantar tarnaƙi ta fuskar yaƙi da ɗumamar yanayi. A nata ɓangaren ƙungiyar tarayyar Turai ta bayyana bikin ranar 'yancin 'yan jaridan na bana a matsayin mai cike da tarnaƙi lura da yadda ƙasashe fiye da 60 ke gudanar da zaɓuka. sanar da UNESCO ta fitar ga game da ranar ta yau ta ce wajibi ne gwamnatocin kasashe su bayar da cikakkiyar kariya ga 'yan jaridar don kaucewa kai musu hare-hare. To an gaishe da azumi. To ɗaya daga cikin batutuwan da suka ɗauki hankalin duniya a makon da ya ƙare dai shine zanga-zangar ɗaliban jami'o'i a Amurka waɗanda ke adawa da kisan Falasɗinawa da Isra'ila ke yi a Gaza babu kakkautawa bayan da ta sha alwashin murkushe ƙungiyar Hamas. Abdulkadir Halil Kyawa na ɗauke da ƙarin bayani. Jami'an tsaron da ke kai kawo akan manyan titunan California sun samu shiga wani bangare na sansanin da nufin kama masu zanga-zangar sai dai sun bijirewa kamun. Ɗalibai a jami'o'in Amurka daban-daban sun shafe kwanaki da dama suna gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan su ga Falasɗinawa. Ko da a makon jiya ma sai da 'yan sandan suka tarwatsa wasu ɗaliban a daidai lokacin da suke tsaka da gudanar da zanga-zangar. Kazalika a ranar Juma'ar da ta gabata ma zanga-zangar ɗaliban a jami'o'in birnin Paris na ƙasar Faransa ta ci gaba da bazuwa bayan da 'yan sanda suka tarwatsa dandazon ɗaliban a daren ranar Laraba. To da haka ne kuma shirin mu zagaye duniya zai je ga batu na ƙarshe da zai karkare da shi inda kuma za mu sake komawa Najeriya. A ƙarshen makon nan ake cika shekaru sha hudu da rasuwar tsohon shugaban Najeriya Malam Umar Musa Yar'adua. kuma mutane da dama na shirya addu'o'i domin girmama gwarzon shugaban da ya musu jagoranci na gari. Sanata Ikira Aliyu Bilbis na ɗaya daga cikin ministocin tsohon shugaban wanda kuma Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da shi domin tuna baya. Malam Bashir abubuwa da dama da za a yi tana da Malam Musa Raduwa sanin kowa ne wannan sai dai tunasar da 'yan Najeriya a cewa ya shugabanci ƙasar nan a bisa ga adalci da gaskiya da riƙon amana kuma da cewa ya zo mai kishi don ya taimaka ma ƙasar nan don ga ƙasar nan ta ci gaba kuma al'umma sun samu sa'ida a rayuwarsu duk abin da za a gudana na mulkin shi ko na shugabancin shi an yi shi kan gaskiya kan doka da oda ba tare da ha'inci ba kuma duk abin da ba na gaskiya ba ne Musa Aridowa a lokacin shi ba yarda da shi ba kuma ba zai yarda shi ba zai abinci da shi ba. Lokacin da ya jagoranci Najeriya ya zo daidai kan gabar da gwamnatin da ta mika masa mulki ta ƙara farashin mai ya rage kuma ya ce duk wani dillali da ba zai rage ba suna iya karɓar gidan mansa su rage farashi domin sauƙaƙawa talakawa. Man bashi kamar yadda ke ga maka shi ya zo da kishin ƙasar nan duk abin da yake ba na gaskiya ba malam ba zai yarda da shi ba duk abin da zai cututa ma talaka ko al'umma wannan ƙasa malam ba zai yarda da shi ba ai alhamdulillah ka ɗauko ɗaya daga cikin irin mataki nashi na cewa duk abin da zai sa mutane cikin halin a yi malam ba zai yarda da shi ba abubuwa da dama malam bashir illa abubuwa ne wanda na san dama yana cikin zukatan 'yan najeriya kuma da kan shi da wai ya dogara ga wani ko ma'aikacin shi ko kuma wanda ke tare shi ba shi tsarin shi shi ne shi yana so idan ya ce a yi to a yi din kuma ya shi kan gaskiya fi kan ka'ida a lokacinsa ya kawo ƙarshen tashin hankalin da ake samu a yankin Niger Delta amma shi abu ne na kamar na ke gama shi in zai yi zai shi ne tsakanin shi da mahalicin shi abin da ke nufi nan shi ne mamashin shi a matsayin shi na shugaba duk abin da ya zo gaban shi wanda ƙasa za ta amfana mamashin ina ƙara ta shi ne shi da kan shi za gani cewa ya tashi tsaye ya tabbatar da cewa abin nan zai yi shi bari baka misali ba a lokacin shi ne aka kawo magana cewa a samo zaman lafiya na ja darta ba ma'ana kwamitin da aka kafa lokacin obasanjo aka kafa wannan kwamiti amma allah ya sa ba su ƙara aikin su ba a wannan lokaci din sai lokacin da malam musa raduwa ya zama shugaban ƙasar najeriya ina iya ita ce kundin report din da aka bashi shine na ƙarshe wanda obasanjo ya mashalin oba a gaba mu yake ce ma shi wannan sakatare na wannan kwamiti din shine a Akibashawa hassan mati kuka cewa zan anshi wannan takardun zan kuma karanta su da kaina ba in ba wani ya diba ba duk abin da na gani na kuskure zan kira ka ka zo ka man bayani kaya da ya ce ya yarda ta ce to ya ansa wannan gaban mu aka yi tsakanin mu da mu da shi da shi da Obasanjo da su wannan wanda suka kawo yan kwamitin da aka sa aikin nan Malam Umar Musa Raduwa da shi yake ya karanta wannan page ba page ɗaya bayan ɗaya har sai da ya ga abin da wannan kwamiti ɗin aikin da suka yi suka gada cewa ya yi ya gamsu da ya gamsu shine sai ya kawo a majalisar ministoci ya ce a zo a diba a gani wannan abu ga tsarin da yake yi kuma ya kamata a ci a yi shi ka je da aka yi wani abu abin da ke nuna kaga in wani ne da yana an sa takardar sai ya je ba wasu sai su ta karatu ƙarshen da zai zo sa ra'ayinsu amma kaga shi da kan shi ne a matsayin shi na shugaba adili mai son ya tabbatar da cewa da gaskiya da kan shi ya karanta kuma da kan shi hito da abin da ya kamata a yi kaga ne jagoranci na kwarai malam ah, bashar Allah kula har za mu ci gaba mashi da addu'a Allah ya ji kansu da rahama Allah shi gafarta mashi kuma Allah ya sa aljanna fidausi kuma Allah shi a shi albarka sanata Ikra Aliyu Bilbis mun gode sosai na gode kwarai Allah saka da alaikum da haka ne kuma shirin mu zagaye duniya da ya saba wayar wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka auku a makon da muka yi kwana yake karkarewa a madadin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu nura ado suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashin hausa da radio france international rfi ke yi wa mai sauraro fatan alkhairi.